je wani abu na taɓinta mai sanyi-sanyi haka har ya kai ga goshinta yana taɓin goshinta ta ce fara fa'atu ra'asi sai na ɗaga kaina fa zartu, sai na dubi sai na ga ruwa waɗannan ruwan kuma a ashaddu bayadan minan labani sun fi nono fari wa ahla asali da na ɗanɗana su ne ji sun fi zuma zaƙi ta ce fasharif tunisha hatta rawaitu har sai da na ƙoshi ta ce bayan na ƙoshi sannan na buɗe jikata na cika ta da waɗannan ruwan bayan na cika ta da waɗannan ruwan sa'an nan sai na ga wannan gugan tana ja tana yi sama tana yi sama har sai da ta koma cikin sama da gari ya waye wannan ba yahuda ya tashi sai gane ni ina cikin hali na ƙoshi shi na yake tambaya ta ce Allah ya shayar da ni ya ce ta yaya Allah ya shayar da ki ta ce daga sama guga aka zuro mini da ruwa masu zaƙi masu daɗi kaga suna sha da haka gari ya waye suka kama tafiya har suka cimma annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe ta ba annabi labari har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata aure kun ta musulunta ta baro garinsu ita tana buƙatan ta yi aure sannan ko ba ta iya aure annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya yi mata daraja da yawa ita tana gani ita bata kai darajar ta aure irin annabi ba tunda annabi har nuna mata in tana iyawa zai aure ta amma daga ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ita ga wani ɗan lelen shi daga cikin sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so kun ga a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam ma an shayar Sa nan ga waɗanda ke zuwa su roƙi annabi ya shayar da su ruwan sama annabi ya ɗaga hannu ya roƙi Allah hadisi Anas bin Malik muttafaqun alai wanda annabi na cikin masallaci yana ba. wani mutum ya zo ya rasulallahi hanyoyi sun bushe kasuwanci ya yi kaza gidajenmu sun kaza menene yana kawo kuka masibar da ake ciki ta fari ka roƙon muna Allah ya shayar da mu annabi ya ɗaga hannu ya roƙi Allah shayarwa annabi bai sauke hannu ba sai ga giragizai suna haduwa ba wanda ya fito masallaci wannan ginin face cikin ruwan sama sai da ya jiki mutane suka koma sharaf aka mai da tsawon sati ɗaya ana ruwa ba su ɗauki ba juma'a ta dawo kuma annabi ya hau mimbari yana hudu ba wani mutum ya rego ya ce ya rasulallahi gidajenmu sun cika da ruwa hanyoyi sun cika mare-mare suna ambaliya menene menene ka roƙon muna Allah ya jaye muna waɗannan ruwa su yi muna yawa ya rasulallah kaga harkar ɗan adam ko in ba a bashi bai ce an hana mi in an bashi kuma ya ce yayi yawa ana bin Malik yace ban sani ba shin wannan mutumin shine wancan na farko wanda ya zo wancan sati yace ai muna roƙon ruwa ko ba shi bane yace ban iya ganewa ba don haka annabi ya daga hannu ya roƙi Allah ya ce ya Allah ruwan nan a zubo su amma ba a kanmu ba a zubo su can cikin dazuzzuka bisa tundannin duwatsu sai Allah maɗaukakin sarki ya janye ruwan suka koma can nan take sai ga rana ta bayyana sati ɗaya aka yi ba a ga rana ba kun ga an sha ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kun? yu'allun bihi muskana tiflan wayun halittun tun annabi na karami an sha ruwa da shi ya roƙa an ba Allah ya bada ruwa sannan bayan gashi ya zama manzon Allah ya zama babba kuma ya roƙa Allah madaukakin sarki ya shayar da al'umma ruwa kuma an yi samun ƙadiya inda annabi ke roƙon ruwa Allah ya shayar sannan bayan Allah ma nagari daga cikin al'ummar annabi ma wasu sun roƙa kuma an shayar ina ba wannan yake a garin Makka. wanda na saba ba mu kissar shi yace ya Allah na rantsi sai kayi ruwa yau rantsuwa yayi amma alallahi la abarra don haka yace Allah ni ba roƙonka nake ba wallahi sai ka zubo mana ruwa Abdullahi bin al-Mubarak yana sallah kusa ga wannan yace ah, yace wannan kuma sabuwar hauka ko ko kaka ya ce bawan Allah nan sai kawai na bai aje hannu ba gashi an wata ana roƙon ruwa ba ruwa ya ce bai aje hannu ba kawai sai ni je rigigigigi ni ji cida ya ce wallahi ko da ya saukar da hannu hannun cike yake ma da ruwa ruwan sama sun sauko ya ce ni kan sai na bi shi in ga gidan da ya shiga in ga wannan wani bawa ne daga cikin bayan Allah don haka cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ire-iren waɗannan da yawa banci shi annabi ya roƙa ne a yi don haka babu wata daraja wadda wani annabi zai zo da ita face annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da daraja wadda tafi wannan wannan yana daga cikin abinda wannan ayar take karantarwa kun ga mun ɗauki misali na ruwan sama ba mamaki wani sati in mun dawo za mu ɗauki sauran misalin sai mu tuƙi ga duk abin da ya sauƙaƙa sannan mu ja mu ci gaba da tafsirar alfas na ita ayat ɗin da kuma ayat da take gabanta wanda wannan zai ba mu damar fahimtar abin da ayar ta zo ta karantar da mu cikakke cewa an ba annabi musa shi ma tashi baiwa kamar yadda an ba annabi sallallahu alaihi wasallam tashi to sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi Musa Shi ne mafificin bayan Allah ga baki daya sa'annan mai bi mishi shine annabi Ibrahim Khalilur Rahman sa'annan na uku shine annabi Musa alaihi salatu wassalam na hudu kuma shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam na biyar kuma shine annabi isa alaihi salatu wasalam wanda kun ga kirista sukan ɗauki annabi isa su fifita shi akan kowa ko to kun ga shine na biyar sai dai ko ba mu wulakanta mu musulmi ga dukkanin waɗannan annabawan har annabi yunus wanda wasu ke ganin kamar su wulakantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kan ma ku fifita ni ga annabi yunus bi ma'ana kada ku bambanta ni da shi ni annabi ne shi annabi ne ni manzo ne shi manzo ne ku yi imani da shi ku gaskata shi kada ku wulakanta shi kamar yadda ba ku wulakanta ni haramun ne musulmi ya wulakanta wani annabi daga cikin annabawa